بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكمل ساكي سادواء والنسافية تلتنين ɗaya ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da shida ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka na abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya da muke karatun wannan littafi namu sifatu saumin النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفن سليم ابن عيد الهلالي دا علي حسن علي عبد الحميد وانكم شين الدرس ونقوم شاؤكو او ان للتافي دفركو إنا mai taya mu farin ciki da murna na shiga wannan wata dama wannan karatun duk yana daga cikin shirye-shirye ne da muke yi domin ganin wannan wata mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata ya ba mu dama na aiwatar da duk abubuwa na yardansa a cikin wannan wata kuma duk abin da muka yi na alheri muna roƙonsa ya karɓa da hannu bibbiyu kuma ya ba mu cikakken lada na ayyuka na ibada wadda za mu yi a wannan wata Allah madaukakin sarki ya raye mu mu shaidi wannan wata har zuwa sa, ya kuma sanya mana albarka a ciki mun tsaya <clears throat> a shafi na arba'in inda ake za su yi magana a kan cika azumi na rana kuma yutimmu siyama ila layl ba kuma ta ba jiya mu yi magana ne akan lokacin da mutum zai daina shan abinci mun yi bayani akan menene alfajar wani alfajar ne idan ya bullo za a daina cin abinci alfajar wanda yake halatta sallah ya kuma hana cin abinci ga wanda ke nufin azumi to kenan da mutum ya kame a lokacin ya riga ya fara azumi kenan sun mai yutimmu siyama ila sannan sai ya cika azuminsa zuwa dare fa'iza akbalan lailu min jihati al mashriq min jihati al sharq wa adbaran naharu min jihati al gharb wa gharabati shams falyuftir idan dare ta kunno kai wato ta fuskanto ta ɓangaren gabas yini kuma ya juya baya ta ɓangaren yamma kuma rana ta gushe mana ta ɓoya an daina ganinta falyuftir a lokacin ne mutum sai ya buɗe baki an umar radiyallahu an hadisi ya zo daga umar Allah shi ƙara yarda a gare shi ƙala ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa idan aqbala lailu min hahuna idan har dare ya gabato daga nan وأدبر النهار من ها هنا شكما يمشي كويني يا جوي باياتنا وغربت الشمس كما رانا تابويا فقد أفطر الصائم تومي أزمي يا شاروة انا أزمي لي يا كاري ها شاروة ruwa ko baka sha ruwa ان شاروة كوي با ازمي انا kawai امام البخاري ده مسلم suka rawaito shi وقد وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وانا أبن النبي wannan وانا yana tabbata ne bayan gushewan kwasfar rana din nan da an daina ganin wannan kwasfar ranar a inda kake mubasharatan mana ana daina ganin sa a lokacin lokacin da ake magana kenan shine ma'anar rana ta gushe ko ta ɓoya wa idza ka wa in kana dawha zahiran koda ko akwai wani abu na haskenta yana bayyana matakar ita ba a ta a sama to ta gushe daga lokacin ake shan ruwa fakana faqad kana min hadihi sallallahu alaihi sallam. lalle ya kasance daga cikin shari'arsa sallallahu alaihi sallam. idza kana sa'iman annabi alayhi salatu wassalam in ya kasance yana azumi amara rajulan sai umarci wani mutum fa awfa ala shay ya dan hawa kan wani abu ko dan tudu ko dan damalin gida ko wani abu haka sai ce ya hau wannan ya duba yana ganin rana fa idza qala ghabat ash shams afar. idan har mutumin nan ya ce masa rana ta boya to sai gode baki wannan hadisin alhakim da ibn Khuzaima suka rawaito shi al-Hakim ya inganta shi bisa sharadan al-Shaykhain Bukhari da Muslim wa qad yadhunnu ba'd an-nas anna al-layla la yatahaqqaq ba'da ghurub ash-shams fawran kana iya wadansu mutane su yi zaton cewa daren nan bai tabbata bayan gushewar rana abin nan ba da zaran rana ya gushe ne dare yake shiga ba وإنما يدخل بانتشار الظلام شرقا وغربا لا سيزة تنشي وا أي درينا شغاني باين دوه يا يا دوه قبس ديما وقد حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند وانا زتان يا ما فاروق دو وطن صدق جسم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأفهم سيأكا فهم تردسو بأنه يكفي أول الظلام شوا فرقا دوه ya wadatar shine abin da ake nufi da farkon dare min jihatil al-mashriq daga gefen gabas ba'da ihtifa'i qurs ash-shams mubasharatan da zaran kwasfan nan na rana ya gushe an daina ganin sa ya boya ga hadisin an abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu hadisi yazo daga abdullahi ibn abi aufa Allah shi kara yadda a gare shi kala yana cewa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم من كسن شيء تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتفيا دمكي الهالي ينا أزمي ورواية تقارى في شهر رمضان أو أزمي رمضان فلما غربت الشمس يعند راناتا فادي وتبويا قال لبعض القوم سيد شيء وني دقا تكم متاني صحبانسا يا فلان ya kai wani wa fi riwayatin li abi daud a riwayar abu daud ga sunan ma mutumin annabi ce ya bilal ya kai bilal kum sajdah lana ka tashi ka kada mana abin sha mana bari mu kayya fa qala ya rasulullah law amsayt sai ya rasulullah ka tsari gare mana wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari لو انتظرت حتى تمسي وفي أخرى الشمس كدن جرى ما نهار دري شجع كدن دري ما نهار جوه وتو لزمتو abinnan haske da yake dan gani na ranan ya tafi mana ya wa annabi a jira mana tukunna annabi ya sake ce mashi kala in zil fajdah ka sauka ka kada mana abin sha kala ya ce inna alaika na haram a rasulallah akwai sauran rana mana yi ne dare bai ba kala annabi ya ce fanzil fajdah lana na uku kenan ko ka sauka ka kada mana abin sha fa nazala fajdah lahu sai sauka daga kan abin hawa eh, ko ya zo kusa da annabi alaihi salatu wasallam ya kada musu abin sha fa shariba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sha wa qala shi mai riwaya yana cewa law tara'aha ahadun ala ba'irihi la ra'aha ya'ni shams da wani zai hau zai tashi a tsaye akan raƙumansa ya nemi rana da zai ganta amma ana zaune a ƙasa babu wanda zai ganta ta riga ta boya riwayati رمى bukhari رواية للبخاري أومأ بيده sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jifa ko kuma ya ishara da hannunsa أو رواية البخاري وفي رواية للشيخين أو رواية البخاري لمسلم وأشار بإصبعه قبل المشرق النبي إشارة بهننسى زوى قبس يسي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا إذا كقدري يفسقنتو دقنان نعم. واتو دق قبس فقد أفطر الصائم تومي أذني يا شاروا ما نعم. حديث إننا تبتر دا أبن دا ba sai gari ya yi duhu ko ina shi ne dare ba matuƙar a inda kake ka ɗaga sama ka gaba ka ganin wannan ƙwallo na rana ɗin ko da akwai ɗan alamun haske haskensa matuƙar dai inda kuke ba kwa gani ko da a ƙarshen gari a can waɗansu su suna gani to ku a hukuncinku ku shine rana ta ta faɗi lokacin ku za ku yi azumi su wanda suke ganin wannan ranar ba za su aje azumi ba kukan za ku ajiye azumi wannan shine sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ana hadisin bukhari da muslim da ahmad da abu dawud suka rawaito ƙarin farko da muka ambata na muslim ne na biyu na abdurrazzaq وثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله يا تبتكم شيء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم sun yi koyi da wannan zance nashi da ma aiki kenan ko tawafaqa. fi'luhum qawluhu sallallahu alaihi wasallam da haka aikin su sai ya dace da zancensa sallallahu alaihi wasallam faqad kana abu sa'id al-khudri yufṭiru hina yaghibu qursu ash-shams abu sa'id al-khudri ya kasance yana bude baki a yayin da ƙwallon rana ya wato ainihin buya wannan hadisin eh, imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan ibn abi shayba ya kawo masa cikakken isnadin sa haka nan sa'id ibn mansur kamar yadda yazo cikin fathul bari da umdatul qari da kuma taghliq at-ta'liq na ibn hajar sai akwai dan su ɗan fadakarwa guda biyu masu muhimmanci tambih fadakarwa أحكام الصوم المبينة آنفا متعلقة بالرؤية البصرية العين البشرية waɗannan hukunce-hukunce na azumi da aka bayyana su ɗazu wato a baya suna da alaƙa ne da gani na ido idon ɗan adam mana shigan wata ɗin da abin da maganan alfajir da maganan faduwar rana duk yadda ido ke gani ne wala yanbaghi takallufu wa tanattu' bai dace ba ayi ƙage, a zurfafa ana a kallafa a dora wa kai nauyi a zurfafa wa rasdul hilal ana bibitan jinjirin wata wa muraqabatul fajr ana dakon alfajr bil alatil falakiyya alhadisa da kayayyakin zamani na ilimin falaki aw istimsak bi taqawim munajjimin ko ay ruko da kalanda da masana ilimin tauraro suke rubutawa التي تالت na عن سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم waɗanda suka kawar da musulmi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalla fihim alkhair sai alheri ya yi karanci a cikin su wa kasra fihim sharru sharri kuma yayi yawa a ciki abin da yake nufi cewa buga kalanda muna da shi ba ana sakawa shine na masanin masala tauraro din ko amma kun ga wani lokacin za su ce wata zai cika talatin kuma mu ga bai cika ba wani lokacin za su ce wata zai ƙare 29 kuma ya fika 30 waɗannan abubuwa ne da ake amfana da su su taimaka amma ba da su ake dogara wajen hukunci ba shi yasa idan kuka ga kalanda ya nuna cewa rana zai faɗi ƙarfe bakwai saura minti ishirin amma ku a inda kuke kun ga ya faɗi kafin nan ba za ku ce saboda ga kalanda ba za ku kira sallah ba sai lokacin da aka rubuta a kalanda yi. na kuɗin da kuke gani shine asali idan har ya saba da abin da aka rubuta to za ku yi watsi da wannan abin da aka rubuta ne ku yi aiki da abin da ku kuke gani wannan ya shafi kullowar alfajar haka nan ma ya shafi faɗuwar rana saboda haka sai a kula da wannan masu kiran sallah su ne nauyin ya fi ƙarfi a kansu dangane da wannan tambihi na biyu في بعض البلاد الإسلامية أولا سبروروا أنا مسلمين يستعين المؤذنون بالتقاويم التي مضى عليها أكثر من خمسين عاما ما شكرا صلى سنة نيما آجي دا كلام دولي ولم دا سنبت شكرا حمسن دا أكيش لنا جي مدنا ولن دا كان سينا ينا سكين دوه كنانكو أما أي أنا ينكلم دا قوني شكرا أيوان تنكتا شم مسلمين fayu'akhiruna al-futur a sakamakon haka sai su jinkirta ma mutane shan ruwansu wa yuqaddimuna as-suhur kuma su gaggauta wa mutane suhur su ma'ana za su kira sallah kafin lokacin kiran sallah asuba yayi za su kira sallan magarba bayan rana ta riga ta faɗi da jimawa فيقعون في عين المناقضة nabi النبي صلى الله عليه وسلم ليس ainihin haɗawa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi misli hadhihi albilad a cikin irin waɗannan garuruwan ya kuma ba'dul na ala sunna zaka samu waɗansu masu kishin sunna me yasa yara suna mana Za zaka samu waɗansu masu kishin sunna suna ƙoƙarin su daina ba kai suna ƙoƙarin buɗe bakinsu da zarar rana ta ɓuya والسحور على الفجر بالفطر على الشمس والسحور على الفجر كما سنة ينقوقرن ينسهر إذن الفجر يقول له فإذا غابت الشمس أفطروا إذا رانتا وتؤينهم قشي سيسبو دبكي وإذا طلع الفجر الصادق كما تقدم أمسكوا idan alfijir sadiq ya bullo kuma kamar yadda aka yi bayani a baya sai su kama bakin su fa hadha fi'lun shar'iyyun sahih la ghubara alai wannan aiki ne wanda ya dace da shari'a kuma ingantacce babu matsala a kansa faman zannahum mukhalifin duk wanda ya tunanin cewa waɗannan masu saɓawa ne faƙar a kafa an bayyanan to shine yayi ya kuskure kuskure ba bayyani wala haula wala kowata illa billah babu dabara babu ƙarfi sai da Allah maɗaukake sarki wala yakhfa babu ne mai koya ba anna hadhihi al-ibada cewa wannan ibada ta azumi murtabitatun bishamti wal fajar tana haɗe ne da rana da kuma alfajar. fa idza khalafa zalika unasun idan wannan su mutane suka saba ma wannan yakununa humul su ne za su zanto masu kuskure la man tamassaka bil asli wa baqiya alai ba wanda ya riko da asali yawan a kai ba fal adhanu shi kiran sallah هو الإعلام بدخول الوقت شيكوي سنرواني دا شوى لوكتي ياشيقا فإذا دخل الوقت وتأخر الأذان إذا نحر لوكتي ياشيقا كيرا صلى يزن كري أو تقدم الأذان كو كيرا صلى يا يا ذو دوري ولم يدخل الوقت الحالي لوكتي بشيقابا فالبقاء على الأصل هو الواجب وانزوا أكا أبنديكي أسلي شيني واجبي فحر هذا وتدبر دا هكا ka koyi wannan ka haddace shi kuma ka yi tunani ko ka zurfafa tunani a ciki abin da yake nufi ana al'asali shine a ajiye azumi in lokaci ya yi. a ɗauki azumi in lokaci ya yi. mai kiran sallah taimako yake yi ma mutane in lokacin yana yi zai zo kira sallah idan har an samu kuskure daga wajen mai kiran sallah to kai ba za ka bar asalinka ka zo kana bin da mai kiran sallah ba ina fatan kun gane to za mu tsaya anan sai mu amsa tambaya in akwai sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam عليكم السلام